ta ai yarinyar nan a ba tausayi ce babana a ba a tausaya mata ce abin ba daɗi wato ni abin da yake bani mamaki ban yi zaton cewa maza za su iya yin haka ba ta ya mutum zai rabo yarinya da gidan iyayenta ya aure ta ya sa kafa ya cikin wannan gararin kuma kwata-kwata ko a jikinsa ba duriyarsa kwata-kwata ba a jin labarinsa ya san ga yadda yake amma tsakani da Allah ya zo ya kasar rayuwar yarinya matashiya ai ka san wani abu kai irin gidan da ka taso ne ba za ka yi tunanin ana haka ba amma wannan abin da ka gani kaɗan kenan daga ayyukan wasu mazan nan ai rashin adalci ai kankani ne wannan wato idan ka ji abin da wani ya tabka wa iyalinsa sai ka riƙe kai akwai rashin adalci a wurin wasu mazan me yasa ka ga har yanzu alhaji bai fita daga cikin raina ba kullum tunani nake alhaji kamar tafiya ina sa rai zai dawo ya sa kaga babu dalili Allah ya rufa min asiri rana tsakar zo in tona wa kaina asiri in ce zan kwaso wani ya zo ya dame ni shi yasa kaga tun da aka ta kasance Allah ya karɓa ran alhaji nake zama na saboda dace guda ɗaya ne wani yana dacewa ya ƙara amma wani in ya rabu da dacen nan to sai ya shiga garabi to shi yasa kaga ba a ma kwatanta ba shine kwanciyar hankali ka ishe ni bakewa kewa na kwana ina gajiya ka wuce in ga kamar alhaji ne ya wuce to ni wannan ya fi mun kwanciyar hankali ai Allah da ya kyauta wannan dalilin ne yasa ba na ganin laifin iyaye musamman mata da ake cewa suna da kwaɗayi ba kwaɗayi ba ne duk mai ya yana son Allah ya kai ta inda za ta samu kwanciyar hankali ta huta akwai masu ɗora buri da yawa amma gaskiya galibi ni abin da na ɗauka niyyarsu ba ta wuce irin wannan ba samowa da ɗansu kwanciyar hankali yanzu irin ta wannan yarinyar wa gari ya waya gurin zama ma yana nema ira garbawa hmm? Allah bai rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so gaskiya ina cikin damuwa dole ki kasance a cikin damuwa jidda yaro ɗan shekara uku da bai san komai ba sai mahaifiyar shi a ce an raba shi da mahaifiyar shi lokaci ɗaya dole ki kasance a cikin damuwa to amma wasu ne hujjar suna ɗaukan shi eto eh ni a nawa tunanin kawai rashin imani ne in ban da rashin imani da ɗan shekara uku ya sani me kuma za a yi da ɗan shekara uku a wajen tuhuma shi karan kansa bai san kansa ba bai san ma me yasa ma yake ma rayuwa ma a cikin duniya ba amma kin ji ɗan sandan garinmu wai sun kama shi amma kuma a nasu tunanin wai sun kama shi ne saboda duk lokacin da mahaifinsa ya dawo zan zo na sanar da su idan na sanar da su su kuma su damu da ɗana domin sun san cewa dole wata rana mahaifinsa zai yoyi iyalinsa shi za ke amfani da wannan dama duk lokacin da ya dawo zo in kaya musu wannan ba hujja ba ce a tsarin constitution da kuma addinance ba hujja ba ne karbada da mahaifiyar shi wanda ni na san cewa ko a kotu in aure ya mutu za sai ya haura shekara bakwai ake raba shi da mahaifiyar shi to amma a zo a ɗauɗa daga makaranta a ce wai an canja mishi makaranta sannan an raba shi da mahaifiyarshi saboda laifin mahaifiyarshi wanda shi bai ji bai gani ba ba na tunanin wannan hujja ce ko kuma hanya ce mai kullewa gaskiya gaskiya dai ni yanzu abin da na kuduri a raina zan ba ta gudunmuwa iya gudunmuwa daidai gwargwadon abin da na san zai iya faranta mata rai don ta samu nutsuwa saboda abin ba daɗi in kika gani za ki tausaya Allah sarki aƙalla ina so na samu mata da farin ciki ko yaya tunda dai Allah ya riga ya haɗa mu kai to ubangiji Allah ya tabbatar maka da wannan niyya taka kuma kai din nan da nake gani a gabana wato saboda irin tashi da ka a gidan da ka tashi da irin tarbiyyar da ka tsinci kanka a cikinta ai ko kusa ko alama ba za ka irin wannan halin ba baka aura ba ma kana ta taimakawa ya za a ce iyali ne a ƙarƙashin ikonka Hmm? ai wani ma na kusa da kai ba zai kamanta irin wannan halin ba wato shi ne nake ganin wani labari ne zan baka ina jin kai ma ba za ka rasa jin waƙar ba wani mawaƙi da yake waƙa yake cewa wai din mutumin da ya haifi 'ya'yansa aka ce 'ya'yan akwai mata har sun girma sun kai matsayin aure hmm. to roƙon Allah suke kullum Allah ya bata mijinta kwakwara hmm. to ni sai nake ganin wannan wakar da irin waccan addu'a ta iyayen nan kama fadan kai ne ah. to a yanzu duk matar da ta aure ka ai tana cikin wannan addu'a ta samu dacewa kuma baka san wani abu ba ni fa duk ran da auren nan ya taso ni fa biyu za ka nemi biyu ah. ai tun da aka daɗe ba a yi balgon tsimi za a shagali ƙasaitaccen shagali mata biyu ne za su shigo min cikin gidan nan izinin Allah Allah ka samu dace a ah. me zai hana ko hudu ne za ka iya aura tunda da abin wa an haɗa nika da akuya amma na riso a kan to amma ke yanzu in shi majin na ke kina ganin za ki iya kai shi karɓo ɗanki wannan shi ne abin da nake ta tunani tun jiya haushi amma na gaba gane me ke damuna shi idan ya zo zan iya kai san karɓo ɗana kuma ba zan iya ba ah. wallahi gaba ɗaya a rikice nake karan kaina ba na gane ma me yake damuna to amma jidda ina ganin me zai hana ki je ki samu alhaji ali harshe ke fitar ina da tabbacin za a iya samun mafita daga wajen shi ya tantance alhaji ali kaina ya juye na tabbatar zai bani babban gudunmawa da zarar na same shi ta hanzarta don da zafi zafa mallaki ƙarfi na tabbata yana da babban gudunmawar da zai baya. Damkar amana. Shi kin kawo shawara mai kyau. Na gode bari shiga cikin fito. Ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne mai roɗe. Hajiya Samira gaskiya fa kin rike mutane yara. A ganin ka ka ganin ta wani na rike ta wallahi ai dole da rike wanda wutar. to an abin da ya bani mamaki shi wannan shayin naki ne kike yawo da shi don ki sha ko ko a'a ni kika kawo ko kaɗan ba yawo nake da shi ba to ya ce da na buƙatar sayan gida da na je na samu sata amsa a wajen hajiya ce min ta yi ta ce kana bala'in son shaye sosai shi da da tashi ta ba da dahu ma amma dai ni gaskiya abin da nake tunani shine ina ganin lokaci yayin yanzu da ya kamata ki dan ƙara samun nutsuwa because uh, abin da nake nufi yanzu na san gidanku kin san idan akwai bukatar na zo zan iya zuwa ko ba haka ba in kuma nan ana ta aiki ke ma ina ga yanzu ai ya kamata ce kin samu nutsuwa kin san ga gidanmu na san gidanku nan kuma ana aiki in ana ta zuwa din na haka ke ma gaji kuma ni ma aiki zai ringa tsayawa ba wata mace mai hankali me sani ya kamata wanda za ta ga namijin tsetse mai halinka ta ce za ta bar shi ba na gani kamar zan iya nisa da kai shi yasa kullum nake so ringa kasancewa tare da kai a wuri ni a wuri na ban dauke shi wani abu bane wallahi I am okay with it Allah ya samu dace ba matsala na kawo shayi ka sa shi gaba kawai kana kallon shi ba ka sha ba ya gudu zan sha insha Allah ina da kofi ah, so ko ne ta so da zuwa so halitta ce tamkar amana ce ka san mene tunani ne? a'a ban sani ba faɗa mu tunani ne irin ya rayuwarmu zai kasance da a ce ba alhaji ali ki dai wai ai da a ce ba wani babu wannan bawan Allah na mun mun shiga uku wucin saura ni fa tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin nagartaccen mutum irin alhaji aliba saboda shi yana yin taimako ne ba wai don wani abu ba kawai yana yin taimako ne saboda Allah abin da na fuskanta ke nan yanzu da na so in yi wasa da damata amma a yi na fuskanta alhaji ali mutum ne nagartacce mai tsatsi kamili sannan duk mutum da ta same shi a matsayin miji ta tabbas ta yi zarra wa sauran mata ganewa me kike nufi da wannan magana ya yi riga laifi ne ina ce ina son nagartacce ko laifi ne ina ce ina son kamuli na tsotsi na taimakon al'umma lallai shine irin mazan da kowace mata ke bukata wannan haka ne amma ba ki sani cewa cikin makaro. Na so gaya muke tsoron mata da yawa ba sanar. Lafiya yu ba makafi ba. Harshe ke fitar zance kunne sai. Sannan kuma yanzu ke kira ke ce wai kin ku gari shi bayan kin yi wasa da dama. Ba yi wasa da damar ta ba. a lokacin na yi abu ne a dukunkuna cikin rashin sani to yanzu kuma Allah ya fahimtar da ni insha Allah ni na san yadda za a yi kamo bakin zara. To haka ne, don ni kaina zan fi jin daɗi a ce da ke a kai. Saboda ko ba komi dai a ta za ta ci gaba da gyaruwa. Nutsuwar shi ce kai take bayyana nagartar shi, kamilancin shi, da kuma irin jajircewa shi. In ka kula jajirtacce ne sannan da rarra namiji ne. Ba ki gani na ɗan fara shafa ta ba? Ni ma. Kuma <laughs> matsala ta da ke ki ta sassaƙo maganganu. a rasa ma me kike nufi kunne sai ka je so na kin tsaye ne tunani akan jajirtaccen nan zuciya ta. kora da kike yi a kai dai ba kama na ai ka san shago aka baka ba cikin gida kuma ta aure ce ta tafi ne je kan yayi ba ko haka dai zaki ce kura ta yi je ka ka bani ayi tunanin nan je ka Thank you. ka san wannan design din design is good ya yi min kyau sosai kuma na tabbatar su mutanen ba za su so shi ya yi ba matsala idan aka tura aka auna aga idan har filin girmansa ya kai a yi kamar wannan da sai a yi idan kuma bai kai girman wannan dan ba to sai a canza sai a ba ku wani salon da ya kamata a yi musu insha Allah kuma za su da ina gani ma zai kai kuma za su so shi sosai ma saboda design din ya yi kyau lallai ashe ke zuwa na ke amfani tun da gashi za a yi business ɗin da gaske <laughs> to yi ka san abun ba na wasa ba ne dole ne kasan wai hausa sun ce wai ka jefi sun tsubi da dutse da ya kuto abin da nake so yi kenan gaskiya ne ina wani ya haƙuri na shigo ba tare da izini ba da kuma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 amma sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba zuciyata cike take da rudani akan wani abu tsoro ya ziyarce ta a kowane lokaci cikin faduwar gaba nake ka san halin 'yan sanda gani nake a koda yaushe za su iya zuwa ni ma su ce za su tafi da ni su ce bincike ya biyo ta kaina su ɗaure ni akan hujjar da ba su da shi akan laifin da ma ban san ma da ita ba amma na riso wannan abin kullum shine damuwa ta ga wanda tashi ba ni da kowa bare ne tunanin akwai inda zan ji in buya in samu sassauci akan haka gaskiya ne bincike zai iya zuwa ta kanki kuma na san komai zai iya faruwa amma ke ta yana yake ganin zan iya baki gudunmawa cikin wannan lamarin wallahi ni ma ban sani ba ba ni da wata dabara kaina gaba ɗaya kulle zan baki wata dama guda ɗaya harshe ke fitar zance ina da wani kamfani ba a garin nan ba akwai gurbi na mutum ɗaya zan iya ɗaukan ki aiki koma can ki ci gaba da rayuwa a wani garin ina ji a raina kamar idan kina rayuwa inda babu wanda ya san ki za ki fi samun sassauci za kuma ki samu sauƙin wannan barazana da ke tunani na za a iya kawo miki hari ko kuma ki ba a kan yaki in kina ganin hakan sai kuma a can din akwai makwanci eh, da daidai abin da ke da bukata na rayuwa zan yi kokarin samun miki a can sha kai daɗe ta ya za a yi a wannan yanayi har in iya barin garin da nake zuwa wani gari da ban san kowa ba nan ɗin ma bani da kowa ce in zauna har in yi rayuwa Ba zai taimake ni ba zan na dinga gani ina jin daɗi to wannan dai shine iya tunanina kuma shine hanyar kawai da nake jin zan iya bada gudunmawa insha Allah ah, da haka ki ki tunani ki ga abin da zai iya yiwa sai dai kawai abin da na sani shine ko a ina kike akwai Allah kuma ni kaina duk sanda kika buƙaci taimako daga gare ni insha Allah za same ni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 iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a nuni ba amanar so amanar so ranka ya daɗe yanzu don allah kan yi man adalci ba miji ba dana kuma wallahi ina ji a jikina wannan zargin da ake wa miji ba zai taɓa iya aikata wannan laifin ba kuma ko da ma me ya aikata bai kamata ya shafi ɗana ba ɗan shekara uku wani ɗan shekara uku ya sani wani laifi ne zai iya hawa kansa yin labai don Allah ka duba wannan al'amarin ban tare numfashinki ba ko za iya tuna so nawa kike zuwa a wata kina ba da cigiyar mijinki to bari ki ji a yadda abin yake in baki sani a ka'idar kes ɗin ba yaron ki ne abin tuhuma ke za a kama mun juya al'amarin ne ba don komai ba domin ke ma a sauƙaƙa miki don sanin wace ce ki dole kamar yadda kika damu da mijinki na yi imanin a duk inda yake ce ma ya damu da ki domin akwai soyayya mai ƙarfi a tsakaninku ranka ya daɗi ka san soyayyar uwa da ɗa ba zan iya kwatanta yadda nake ji a matsayina na ƙaramar uwa duk abin da kuka ce kun gani a matsayin hujja wallahi ban musa ba ban karyata ba na aikata Amma me kake tsammanin zan iya yi a matsayina na uwa? Nema wa ɗana farin ciki ko ta yaya ne ni. Tun ɗana na ciki, mahaifinsa ya tafi ya bar mu. Tun da ɗana ya fara wayo, na fara ƙoƙarin ya za a yi na kawar da tunaninsa. Kada ya waye gari ya ga babu mahaifinsa. na dinga rubutu ina tabbatar masa da mahaifinsa zai dawo ba don komai ba domin ya ji cewa bai bambanta da sauran yara ba haka zalik a idan al'umma ma na yi duk iya abin da zai yi min na kare wa ɗana da ubansa mutunci ce musu nake ya yi tafiya ya tafi aiki ya yi tafiya ya tafi aiki yaro ne yana zuwa makaranta kada wata rana a masa gori amma wallahi duk tsawon wannan shekarun da mijina ya bar ni ban taɓa samun saƙonsa ba ko da a rubuce ko da a murya har tsawon wannan lokacin da nake bari in tabbatar miki da wani abu ina so ki sani wannan shine adalci da zaki yi wa ɗanki na cikin ki, in kuma so kike kamar yadda mahaifinki ya wofintar da rayuwarki ya aura wa ɗan ta'addanki haka kike so rayuwar ɗanki ta zarta Ina jina in Allah ya kai da lafiya jibi za ta wani shawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba auren wa ai kuwa to baba amma ai ni gaban ban kawo maka miji ba to ai ni kuwa ina riga na yi miki na miki miji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba waye mijin nawa garzali dan gidan abokina haɗuwa muka da shi ta harkar sha'i muka haɗu mutum kirki ne na lillahi wa inna ilaihi raji'un baba ban san shi ba fa ban taba ban taba ganin shi ba ba soyayya ba komai bai taba zuwa kofar gidan nan ba ya sallama wannan wani abu ne kuma da baya wani ban yake ita soyayya inda ake yin ta aure ake fare shi ne al'ada ta gaskiya daga baya kuma sai a soyayya haka zaka da asaba za a insha Allah da da ai sallah da na Allah baba karka man haka kuka kike abin farin ciki kike hoka Baba ka duba ka gani. ban me yasa kake buƙatar a baka wannan damar magana ta gaskiya ba da wata bukata illa iyaka kawai ina so na samar da farin ciki a zuciya da fuskar mahaifiyar shi wannan na tabbata da cewa ba ta da laifi da abin da ake tuba mutunta da shi shi yasa nake so ta nake ta ba na jin daɗi yadda nake ganin ta a zahiri ba da alaƙa da ita amma musulunci ya haɗa ga maƙwabta kuma tun da riga ya nasanta ba na jin daɗin yadda nake ganin ta a cikin wannan yini da damuwa kuma ina ji a raina cewa hakki ne a kaina matuƙar ina da abin da zan iya ba da gudunmawa idan ban ba ta gudunmawa ba ina ganin kan na laifi ah, bari in fito ba da wani abu wanda wataƙila ba ka san da shi ba shi wannan bawan Allah da ake magana a yanzu haka yana cikin gaggagaggan ta'addar da ya tsaya a zuciyar hukuma domin a kwana-kwanan da za ka iya tunawa akwai wani gungun ɗan jarida da aka ɗiba aka yi gaba da su a cikinsu kuma aka kashe guda shida aka turo da hotunansu to bincike ya tabbatar wa da hukuma cewa wannan mijin baiwar allah ne shi ne wanda ya wannan kisa da hannunsa sannan daga cikin manya-manyan dazuzzukan da suka wahalar shiga wa hukuma wato dajin bazara shi ma bincike ya tabbatar da cewa yana ƙarƙashin ikon shi wannan bawan Allah wannan dalili ya sa 'yan uwansa da makusantansa suke ƙoƙarin nesanta kansu da shi domin su tsira da mutuncinsu ta yaya kai kuma kake ƙoƙarin kusanta kanka da al'amuran da suka shafe shi baka tunanin abin da zai je ya zo gaskiya ne ban yi zamanin abin ya kai haka ba amma duk da haka ba zan fasa abin da na guduri ba zan dogara da Allah na tabbata zai isa mu kuma zai kubutar da ni ina so in ba wa yaran nan kariya kar ya tashi rayuwarsa a cikin balbalcewa haka zalika a ceci rayuwar wannan matashiyar mata tana da rabuwar shekaru da yawa nan gaba idan Allah ya sa mai zama malaci ina so amfani da damar da Allah ya bani na samu mata da sassauci a rayuwarta ita ma ta ji daɗi ta samu nutsuwar zuciya kamar yadda sauran matan suke samu kasancewa wata warainiya ba ta da kowa na san ciwon maraici ina so ta okay anyway abun ba zai gagara ba domin alhaji ali magana ta gaskiya dukan hukuma tana amfana daga irin arzikin da Allah ya maka don haka babu wani abu da za ka zo da shi a kasa maka ina ganin zan kai magana gaba zan yi magana da kwamishina kuma na san ba zai ba in har na gabatar masa da cewa kai kake da bukatar haka Su jiya da muka da shi in sha Allah zan samu da kai sai a yi rubutu na ji daɗi zan ofis na yanzu insha Allah da abin da yake ciki sai a sanar da ni sai ni magana a yi ta rubuce da a samu hujjar. Allah mai zagora. na Kana ji na? Karki asarar lokacinki, kamar yadda ni na yi. Wannan mijin naki har wanda za a riƙe wa amanar so ne? Amanar so. amanar zuwa kin san dai na haifi mijinki amma ina baƙin ciki a danganta alaƙa ta da shi tun ina 'yan karama aka aura min mahaifinsa haka ya ringa duka na da kara ne da ice da takalmi duk abin da ya samu duka na yake bai san darajar mace ba akan ɗan laifin da bai taka kara karya ba haka na rayu da shi har Allah ya karɓi rayuwarsa bayan rasuwarsa ɗansa sai ya ɗora akan inda ya tsaya ina faɗa miki kar ki tsaya jiran wannan mijin naki da ba a san inda yake ba shekara hudu ba wasa ba ce za ki iya zuwa wajen alkali ki karɓi gaiba ki yi aure domin ki amfani ƙuruciyarki. wannan shawara ce na baki lau da nake so zan bar miki nan da awa biyu insha Allah zan yi tafiya so ah, ina so akwai gidaje na guda goma sha hudun nan to number three a cikinsu akwai wadda take a cikin gidan tana da larura ta ido to na magana da likita zuwa gobe insha Allah za ka yi ta asibiti to tana da yaya kuma na tabbata ba shi da waye wanda zai iya gudanar da irin ayyukan da ya kamata ya yi a asibiti tun da bana nan tafiyar da zan yi zan dan yana ina ganin ki zan ɗora wa nauyin tun da gobe ba aikin ofis zuwa out ba wannan satin ba aikin ofis so ki kula da abin da ya shafi wancan a matsayin aikin kira ofis duk kuma abin da yake akwai sai ki rika sanar da ni insha Allah amin a shigan ban da jakunkuna na cikin mota a ajiye min komai kai lokaci yayi da na fita kawai sai da wuce shi har da bakin cikin da yake damuna. Mahaifiyar mijina tana baƙin cikin alaƙantuwarta da ɗanta da ta haifa daga cikin cikinta. Wannan wace irin rayuwa ce? Gashi ni ko har yanzu ina da kwan amanar sa. Amanar so akan damƙa ga wanda rai ya laminta. Ai na daɗe ban ci karo da abu mai rikitarwa irin wannan ba. Amma ke menene mataki na gaba? na yi watsi da damar da na samu kuma ba na tunani wannan damar da ta kubuce min za ta ƙara dawo mu alhaji ali ya bani wata dama da cewa zai sama min aiki a duk inda nake so domin kawai na nisanci wannan hayaniyar da yake faruwa amma na ki amsa masa kuma shi ma ya sa min ido saboda ban ce masa komai ba har yanzu shi ma bai min magana na tabbatar wannan damar ta riga ta wuce gashi kuma 'yan sanda sun matsa min lamba na shiga uku na rasa inda zan yi da kaina karki ce haka alhaji ali mutum ne mai yarkana da kuma fahimta ina da tabbacin zai ƙara baki wata dama ki je ki jarabta in na koma zai bani dama kin tabbata na tabbatar miki da haka jidda zan gwada gani. na gode humaira yasa na ga kina kokarin bude kofa? Na zo wajen Alhaji ne. wani Alhaji ba? Alhaji Ali. Aliya wallahi yanzu na na dauki kaya na kai mai kasa cikin mota zai yi tafi. Ya fito yanzu haka zai yi. Sai dai ki faɗi lokacin da za ki dawo in ya so in ya dawo sai a samu rana kokari. Yanzu ya yi tafiya kenan?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 na san babu wani abu da baka sani ba na tare da ni wanda ya yi wa kadar ya damar shi kuma yanzu na zo ba ka da lokaci a gaggauce kake za ka tafi alamun sun nuna cewa na abin ya saki faruwa da ka ci gaya min kawai ina sauraron ki babu damuwa lokacin nawa ne kuma na baki da masa da haka kina da damar gaya min insha Allah su da ni ne dauki alƙawari zan ba da gudunmawa daidai gwargwadon yawata ina sauraron ki Amin. ranka daɗe maganar aikin nan ne na riga na yanke shawara zan yi kuma a ina ne tsoro na ya tsananta an tabbatar min da da abin da nake da wasu wasu ya kasa yanzu dan Allah na yanke shawara kuma a ina ne ma zan yi aiki ka duba min da Allah wani jirgi yake da shi kuma karfe nawa ta karfe nawa so ina son na karfe uku a min bukin guda daya sannan kuma ka buga waya wannan gidan da yake bayan nawa a gyara shi akwai bakuwa da za ta zo bayan awa ɗaya da zuwa na insha Allah sai a sake ta nan. faɗa da ke zan baka details ɗin ta yanzu amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi samun sunan ki lambar ki a ciki sai in tura masu sanar amanar so amanar so in na sauka nan da hawa da insha Allah ki ba ki saka a can duk abin da ya kamata mu tattauna da aikin da ya kamata ki sai sanar da ki na gode na tsaya wasu ranar godiya da sauran sabuwa ki tsaya a akwai shayi da sauran abu da za ki dan kin tsaka da nan da hawa daya su ma da ki a can insha Allah ki ma da ki a Allah ya